Muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a yau ranar Litinin 20 ga watan Fabrairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga zara da kanan labarai. a yau litinin shugaban amurka joe biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa ukraine sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce gwamnatin biden na goyon bayan sayar da jiragen yaƙi ga turkiyya Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da karar da wasu 'yan Najeriya biyu da ke neman a baiwa 'yan Najeriya mazauna kasashen waje damar su kada ƙuri'a a duk inda suke a zaben da ke tafe. Tokanin labaran duniyan kenan. Yayin da ya rage 'yan kwanaki a guna da babban zaben na Najeriya har yanzu akwai 'yan gudun hijirar da ba san makomarsu ba. to ƙuri'a ba mu samu ba ga mu ainihin mu 'yan hijira ne an zo an ce za a yi mana ƙuri'a. saboda mu baki ne don wallahi rabi yana da ƙura'a tun shagari wallahi amma bana na yi niyya na ce in sha Allahu rabi duk inda ta kama zan yi ƙura'a in jefa duk dai kan batun babban zaben na Najeriya ko menene bambancin yanayin zaɓe da aka saba a baya da kuma na wannan karan so da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fito da kuɗi ana rabawa a manya-manyan ma'aikata suna samu manya-manyan 'yan siyasa su samu zaka ji shi yana shiga da fita cikin al'umma to a yanzu babu haka kuma biyo bayan taɓarɓarewar ilimi a jihar barna sanadiyar ayyukan ta'addanci za ku ji matakin da aka ɗauka daga nan za mu kama ku shirin ilimi garkuwar ɗan adam da kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa duk sai mu fara da shan labaran duniya tukunna. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yana mai cewa ya je Ukraine ne domin nuna goyon bayanmu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar ƙasar da 'yancin kai da kuma 'yancin ƙasa. da yake ganawa da shugaban ukraine vladimir zelensky a fadar marinsky da ke birnin kiev Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin Amurka wanda ya hada da harsasai da makamai da kuma tankokin yaƙi. Ya kuma ce akwai sabbin takunkumi da Amurka za ta kakaba wa Rasha a wannan makon. Zelensky ya gode wa Biden a kan ziyarar tasa a wani muhimmin lokaci ga Ukraine. kuma ya ce yana fatan tattaunawa da shugaban amurka akan yanayin yakin na ukraine Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaƙi samfurin F-16 ga turkiya Ya kuma bayyana ƙwarin gwiwar cewa nan ba da daɗewa ba ƙasashen Sweden da Finland za su shiga cikin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. yayin da ya kai ziyara ankara domin tattaunawa da shugaban turkiya a yau litinin wajibi ne sai majalisar dokokin amurka ta amince da sayar da jiragen yakin samfurin f-16 na dala miliyan 20 ga kasar waɗanda suka hada da bukatun turkiyyan na jiragen yaƙi sama da 40 da kusan na'urorin zamani 80 Blinken ya faɗa a yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa tare da ministan harkokin wajen Turkiyya Mevlut Cavusoglu cewa ba zai iya ba da takamaiman lokacin da za a sanar da majalisar dokoki a hukumance game da batun sayar da jiragen ba. Amma ya ce yana isar da saƙon goyon bayan gwamnatin Biden kan yarjejeniyar. To nan ba da jimawa ba, Zahra za ta sake da mana da karashin labarin duniyar. Kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda aka tunkari babban zaben 2023. Wasu 'yan gudun hijira da 'yan bindiga suka raba da mahallansu a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar sun koka da rashin samun katin zaben da za su kada ƙuri'unsu. Sai dai hukumar zaɓe ta INEC ta ce ta gudanar da ayyukan rajista a sansanonin 'yan gudun hijirar da ke faɗin jihar. Domin su ma a ba su dama su yi zaɓukansu kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Mahmud Lalo. Jihar Sokoto ta kasance ɗaya daga cikin jihohin da 'yan bindiga suka addaba arewa maso yammacin Najeriya 'yan shekarun baya-bayan nan. Lamarin da ya haifar da kwararar dubban 'yan gudun hijira da ke neman mafaka a sansanoni daban-daban a jihar. Waɗanda akasarinsu ba a gidajensu na asali zaben da ke tafe zai riske su ba. Sai dai yayin da wasu ke cewa sun samu katin zaben su. A gefe guda wasu cewa suka yi ba su samu nasu katin ba. Malama Rabi Isa yar hijira ce da ke zaune a sansanin 'yan gudun hijira na Ramon Kura a Sokoto. To ƙura'a ba mu samu ba ga mu wuri ainihin mu 'yan hijira ne an zo an ce za a yi mana ƙura'a saboda mu baƙi ne don wallahi rabi yana da ƙura'a tun shagari wallahi amma bana na yi niyya na ce in sha Allahu rabi duk inda ta kama zan yi ƙura'a in ba Sai dai a cewar malama Binta Abubakar kati lalle shugabanmu akwai wanda haka jami'anmu na gudun hijira haka maza ya dan yobe daya sama mana talatin da ɗaya su ne dai saura duk ba kawo mana suwa ba sai dai kuma akwai wanda ya kawo mana sha takwas ko ya ƙara ya kawo biyar. ita kuwa wannan malamar da ta bayyana sunanta a matsayin liba wacce makonta guda a wannan sansanin 'yan gudun hijira na ramon kura yayin ziyarar mu ta ce har yanzu ba ta da katin zaɓe amma waɗanda suka samu tuni sun riga sun san rumfunan zaben da za su kada ƙuri'a to warari an raba wuri kashi-kashi saura an kai su nan magajin garbi sai saura gidan sarkin musulmi saura ma gidan yagon ma bashiru altine guyawa dan fafutukar kare haƙƙin bil'adama ne da tsarin mulkin demokaradiyya ya kuma ce akwai buƙatar hukumar ta inec ta saurari koken yan gudun hijirar to um, in dai har ai musu rijista ɗaya ina kira ga hukumar zaɓe don ba mai iko ya zo ya ma wani rijista in ba hukumar zaɓe ba hukumar zaɓe ta isko waɗannan mutane ta ba su ainihin rijistocin su sannan ta faɗa musu ruhunan su domin su je su sabke nauyi to sai dai hukumar ta inec ta ce ta riga ta gudanar da ayyukan rajista a sansanonin 'yan gudun hijira da ke jihar ta sokoto tare da samun musu rumfunan da za su da su Muhammad Abani ta kai jami'i ne a hukumar ta INEC reshen jihar Sokoto da ke wayar da kan jama'a kan al'amuran da suka shafi zaɓe. hukumar zaɓe ba ta so ta bar kowa a baya su yan gudun hijira an shiga da ma'aikatan mu an tambaye su duk wanda yake da gyaran rajista ko zai yi sabuwa to ya faɗi akwati mafi kusa da sansaninsa in kuma an samu zaman lafiya a yankin su yankin su yake so ya koma ya faɗa. to abin da suke cewa shine kun zo kun musu rajista a nan sansanonin 'yan gudun hijira amma kuma da su ba su samu su na zaɓe ba duniya ta sani kuma mun sanar masu ruwa da tsaki an sanar masu cewa da bankatin nan a matakin ƙananan hukumomi muka yi su kuma mu a nan jihar sokoto bayan ƙananan hukumomin kamar yadda hukumar zaɓe ta umarce mu a mun je ƙananan hukumomi ɗari biyu da arba'in da hudu an yi kwanaki ana da bankatukan nan har kowa ya san mazaɓar da suka yi suka yi suka yi rijistar ya san akwatin shi ya kamata duk wanda zai wa hukumar a zaɓe adalci zai saboda an matsa kusa da yadda zai samu kacin shi in dai ba a jibu za ka ɗauka ka sa wa mutum ba. a dai ranar 25 ga watan nan na fabrairu za a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar tarayya sai kuma ranar 11 ga watan maris a gudanar da zaben gwamnoni da na 'yan majalisun jihohi mahmud lalo sashen hausa na murya amurka a sokoto nigeria. agai da Mahmud Lalo. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kuma ga karshen labaran duniya. Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da karar da wasu 'yan Najeriya biyu mazauna Birtaniya da ke neman a baiwa 'yan Najeriya mazauna kasashen waje damar su kada ƙuri'a a iduk inda suke a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar ranar 25 ga watan nan na Fabrairu. kotun ta yi watsi da karar tana mai cewa kundin tsarin mulkin kasar ya bayyana cewa masu zaɓe mazauna najeriya ne kawai ke da damar kaɗa ƙuri'a. 'yan najeriya da ke ƙasashen waje suna ba da gudunmawar biliyoyin daloli a wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar a duk shekara ta hanyar aikawa da kuɗaɗe kuma magoya bayansu sun buƙaci a yi wa kundin tsarin mulkin ƙasar kwaskwarima ta yadda za su iya kada ƙuri'a a ofisoshin jakadancin Najeriya da ke ƙasashen waje. A hukuncin da kotun ta yanke ta amince cewa 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje za su iya kada ƙuri'a a duk inda suke, amma Majalisar Dokokin ƙasar ce kaɗai za ta iya yanke hukuncin ba kotuna ba. koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami guda biyu da ke cin gajeren zango a safiyar yau litinin a wani abin da ta bayyana a fili cewa martani ne ga atisayen haɗin gwiwa da amurka ta yi da koriya ta kudu da ya kunshi wasu jiragen yaƙi na b1b da kuma f-35 ƙasa da kwanaki guda da ya wuce kamfanin dillancin labaran ƙasar koriya kcna ya bayyana cewa wani atisayen harba makamar roka da dama daga bangaren yammacin kasar ya harba rokoki guda biyu masu tsawon kilomita 600 Zahara Aminu fage kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla. hada-hadar kuɗi a lokutan zaɓe abu ne da ke taka muhimmiyar rawa a ƙasashe da dama ciki har da najeriya ƙasar da ke ɗauke da tarin mabukata da matsaloli lamarin da masana harkokin siyasa ke hasashen cewa idan ba a yi taka tsantsan ba tabbas kuɗi ko mun ƙanƙantar shi zai taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar nan ta uku. daga abuja shamsi hamza ibrahim na ɗauke da ci gaban wannan rahoton a yayin da ya rage 'yan kwanaki a gudanar da zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar najeriya zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da aka taba gudanarwa a tarihin kasar akwai yiwuwar yunwa talauci da matsanancin matsa tattalin arziki da yawancin al'ummar kasar ke fuskanta a halin yanzu su yi tasiri a zaben duk kuwa da matakan da ake ganin an ɗauka wajen yakar ɗabi'ar siyan ƙuri'un al'umma a lokutan zaɓe la'akari da yiwuwar kuɗi ya taka muhimmiyar rawa a zaben shekarar nan ta 2023 da za a gudanar a ranar asabar mai zuwa sakamakon yanayin da aka shiga na karancin kuɗi a hannun jama'a na ci gaba da sanya shakku a yanayin fitowar masu kada ƙuri'a masanin tattalin arziki a najeriya dr isa abdullahi ya ce yanayin da ake ciki zai iya yin tasiri ga rashin nasarar zaɓuɓɓukan da ke tafe yanayin tattalin arziki wato a yanzu wannan lokaci da kusan sati ɗaya rage wa babban zaɓe na najeriya a yanayi ne wanda kowa ya sani a takura ake domin babu hada hadar kuɗaɗe tsakanin matalakawa su su na cinikayya da aka saba nan da can to wannan abu ya komar da cinikayya baya so da yawa irin an kusan haka zaka ga mutane an fi fito da kuɗi ana rabawa a manya-manyan ma'aikata suna samu manya-manyan 'yan siyasa su samu zaka ji shi yana shiga da fita cikin al'umma to a yanzu babu to gaskiya wannan ya sa waje ya zauna tsaye shiru dama ba a saba ba haka najeriya dai ta jima tana fama da matsaloli irin na tsaro da tattalin arziki waɗanda kan haifar da cikas a lokutan zaɓe to sai dai a wannan karan lamarin ya caɓe, la'akari la'akari da yadda al'ummar kasar ke kokawa kan yadda sauya takardun kuɗin naira ya haifar da ɗimbin kalubale ta kowane fanni na rayuwa da haka muka ji ta bakin 'yan kasuwa a najeriya ko yaya suke kallon zaben da ke tafe kuma yaya za su tafiyar da al'amuran kasuwancin su sunana dalaji ibrahim dan kasuwa ne pos na ke so yanayin hada hadan kasuwanci gashi nan muna dai haƙuri yadda yake gudana dan kamar yadda yake a baya ba haka yake yanzu ba yanzu saboda babu kashi din kin gan mu nan muna zanne sai dai kamar wanda yake so tura ma wani dan uwansa kuɗi daga wani guri zai zo ce da Allah ka cire daga kati na ka tura ma wani dan uwana so wannan zaman muke saboda ni kai na yanzu kuɗin da zan ci abinci ba da shi sana dan hira ya Abubakar Isawa so kin ga dai kasuwa take ba kowa shagon gaskiya dai halin da ake ciki a yanzu yanayin kasuwa dai to ba a ce komai sai alhamdulillah ana kuka dai rashin kuɗi kan ha'ilau to amma ya wannan eh, lamarin zai shafi harkokin zabe ganin cewa a shekarun baya an saba yanda ake ada ada kuma wannan karan komai ya canza wannan karan dole samu ba za samu dai abin da ake so da ake samu kamar a baya ba zai yiwu ba yanzu da yadda kudin da ake samun taron support ka hau ka zo gun da aka yi ka zo ka yi inda ana biyan kuɗi a zo to ba kuɗi ba kuɗi hannun mutane da su zo su yi zai wani iya zuwa daga lugbe ku shigo da karmajiji da can su wani eza area dai anan anan suke yin zukacin zaben su nan wurin laburi so ba su kuɗin da su ga mota su zo su to gaskiya na karan dole za a ga rashin guri'in jama'a sosai ba kamar fiye da aka yi na baya ba harkokin siyasa a kasashe masu tasowa irin Najeriya wani abun dubawa ne musamman a lokutan da ake fama da rashin kwanciyar hankali ana sa ran al'ummar najeriya za su yi ruwa su yi tsaki wajen tsabawa kansu shugabanni na gari da zai sanya wa kasar sassauci tare da ceto al'ummarsa daga dimbin matsalolin da aka shafa gomman shekaru ana fama da su a hannun shugabannin da suka gabata musamman wanda zai farfado da tattalin arzikin kasar da ke fuskantar koma baya ga kuma uwa uba tarin basussukan da suka yi wa kasar katoto shamsiyya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, jihar Borno na ɗaya daga cikin jihohin arewacin Najeriya da sanadiyya ayyukan 'yan bindiga ya mai da hannun agogo baya ga harkokin ilimi. Kan haka ne gwamnatin jihar ta ware wani kaso mai tsoka ga harkar ilimi a wato a kasafin kuɗin wannan shekara ta uku. Wakilin Haruna Dauda biyu na ike da ƙarin bayani. a ci gaba da shirin tada kwalmadan harkokin ilimi a jihar borno da 'yan kungiyar boko haram suka ta gayyara gwamnatin jihar borno ta ce ta ɗaya ma harkokin ilimi kaso mafi tsoka a kasafin kuɗin bana kwamishinan ma'aikatan harkokin kuɗi na jihar borno alhaji adamu lawan ne da bayyana hakan lokacin da yake gabatar da kasafin kuɗin ga manema labarai a garin maiduguri ya ce kasafin kuɗin bana zai mai da hankali ne sosai wajen bukasa harkokin ilimi barkacin boko haram ya yi wa illa bana kasafin kuɗin da aka kayyade za a kashe a wannan shekarar na a 2023 ya tsaya kan miliyan 235 shi kuma na bara ya tsaya kan miliyan 269 don abin da ya sa ya dan ragu ba don kuma saboda akwai wasu kudaden da ake tsammani za su zo da ba zo ba a wancan shekara akwai kuma ma'aikatan da za a shirya za a ɗauka a aiki ba samu da su duka ba. To ko me al'umman jihar Borno ke ciwa game da wannan kaso mafi tsoka da aka ba harkokin ilimin? Sunana a Ciku Galadima ne. So bangaren ilimi dai a jihar Borno kowa ya san yadda yake saboda matsala da aka samu na rikicin Boko Haram na sun sama da shekaru goma sha uku yanzu. To an samu an yi an gina makarantu da dama dama a cikin jihar borno amma matsalan da ake fama da shi shine karancin malamai babu malamai isassun malamai to ina gani da wannan kuɗi da aka sanya za a iya neman malamai a ɗauki sabbin malamai waɗanda za su koyar da karatu duk amma makarantu in ka duba za ka ga akwai gine-gine akwai kwamfutoci akwai duk abu da ake bukata amma malamai ne babu sunana mohammed mazaunin maiduguri eh gaskiya yi saboda ilimi shine son gishikin rayuwa gabaki da saboda ba ilimi din rayuwar gabaki da ba shi ba shi tafiya da suman bello ya kake ganin game da wannan kaso da aka bayar alhamdulillah wato a kowane lokaci muna so mu ga ana ba ilimi muhimmanci kaga kamar mu dalibai muna da zumman ganin cewa gwamnati ta ba ma kaso ta ba ma bangaren ilimi muhimmanci kuma a wannan kasafin kuɗin a ba shi muhimmanci kwarai da gaske to kuma muna fata a aiwatar da shi a aiwace dan a wani lokacin za a yi faɗa ne amma kuma ba a wuce ba amma kamar wannan gwamnatin muna fata za ta iya aiwatarwa wasu al'umman jihar Bando kenan ke bayyana ra'ayinsu game da wannan kaso mafi tsoka da aka ɗiba ma harkokin ilimi a jihar Borno Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya to a gaida Haruna Dauda wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da kuma 31 yanzu a nan washington dc agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha bakwai na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulunku. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A cikin shirin namu na yau zamu tattauna ne da Shehu Malami Abdullahi Shehu Maji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke garin Wudil a jihar Kano game da hanyoyin inganta ilimi da kuma matsalolin da ke addaba ilimin musamman ma dai a arewacin najeriya kuma idan da lokaci za ku ji shawarwarin da wasu 'yan najeriya suka baiwa gwamnati na inganta ilimi a kasar profesa gashi najeriya kasa ce mai tasowa kuma ana ganin akwai dalibai ko 'yan ƙasa masu basira fasaha na kirkire-kirkire amma ba a ba su muhimmanci ko a matsayinku na malamai ya kuke ganin wannan alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki lallai wannan ba karamin al'amari ka tambaya ba a kai muna da makarantu muna da mutane masu hazaƙa wa'anda duk abin da kake tunani na kan kere-kere ba wanda ba za su iya ban aka ba su dama to dama ce da ba a samu yanzu misali idan muka ɗauki harkar nan ta kere-kere dukkanin manyan makarantunmu wayanda ake kira polytechnic idan ka je ka zazzabi wayansu ayyuka za su baka mamaki aha to saboda haka za ka ga cewar dama ce ba mu da ita idan muka samu dama za mu fiye da abin da ake tunani ɗauki yanzu polytechnic ta kano suna nan suna wani a na'ura wadda za ta matsa tumatiri ta kuma ninke shi ta tsuke shi ta zuba shi a mazubi wanda za a daɗe ana amfani da shi shekara ɗaya shekara biyu ba tare da ya lalace ba to kaga idan ka yi maganan tumatiri a kano riɓewa yake yana lalacewa a lokacin da ake yayinsa amma da ya wuce kuma sai ka ga tsada to wannan shi aka yi tunani ake gani wata mataki za a ɗauka wanda za mu iya lokacin da yake kasuwansa an yi amfani da wannan damar maimakon a shi ya lalace sannan kuma idan lokacinsa ya wuce kakarsa ta wuce yaya ne za mu dawo da wannan da aka aje ba tare da an samu matsalawar tsadar shi a kasuwa ba to haka ne kuma harkar shinkafa muna da yara matasa wayanda suka kware yanzu sun yi injina wayanda za su iya eh, um, dafa maka shanshera sannan kuma su fitar maka da ita kai har ma an kai matsawar za su iya eh, abin nukata su ware ta ba tare da tsakuwa ba suna nan da kuma bangarori da dama ana nan ana ta guje-guje ana ta kere-kere to amma gwamnati ma bata san abin da ake ba da irin waɗansu ƙasashe ne da suka ci gaba ko kuma masu tasowa irin su indonesia irin su singapore din nan irin su da an ji mutum ya yi wani abu a akan jawo shi ne a killace shi a ajiye mishi kuɗi a ba shi dama ya yi iya tunaninsa a kan wannan sannan kuma a ƙara fiye da abin da shi tunaninsa ya tsaya inda tunaninsa ya tsaya kuma a yi gini a gurin a fitar da shi to wannan shi ne rashin goyon bayar da ba ma samu ba haka ba lallai akwai makarantu sannan kuma akwai 'yan najeriya masu hazaƙa to me kake ganin yana haifar da haka shin 'yan najeriya nan ba sa son abubuwan da ake kera ne a cikin gida ko kuwa yawa akwai matsaloli guda uku na farko wato mu muna gan duk kayan da ya fito daga waje ai shine mai inganci saboda haka ba ma inganta namu sai muna kallon na waje yanzu da mu ɗauki misalin shinkafan nan kowa yana ganin shinkafar da ta fito daga waje ita ce mafi inganci a kan na gida kuma kaga ba haka bane kafin shinkafar waje ta zo nan har ka ɗauke ta kai amfani da ita ta shekara ɗaya biyu uku to kuma an sa mata maganin da zai kare ta daga lalacewa amma kaga na haka za ka ji ɗanɗanan ma ba ɗaya ba ne to saboda haka akwai fifita kayan waje a kan na gida na farko kenan sannan na biyu muna daukan abu ne kyalli-kyalli na waje kyalkyal banza ne za ka gan shi a waje an gyara shi an yi abin to mu kuma wannan abin ne har yanzu ba mu daidaita a kai ba abin da ake kira finishin. za ka ɗauka ka yanzu misali in ka ɗauki kata kujera wadda kafintoci suke yinta da kujerar da ake shigo da ita daga ƙasar waje ka ɗauke su ka je ka aje su a ofis ko kuma ka sa ma yara a aji na karatu ka gani wani lokaci zai ɗauka naka na wani lokaci na waje zai ɗauka ya lalace za gani to amma ka ga kyallin na waje ya fi naka kyallin na gida saboda haka ana duba kyalkyal ɗin nan wanda ake kira finishing yawa da kuma packaging to wannan shine abu na biyu da ke jan hankalin mutanenmu a kan kayan waje da yake ake ba da fifiko a kan na gida sannan kuma na uku kuɗi za ka ga kayan waje ya fi sauƙi kan kayan na gida ba kuma komai ba ne sai saboda rashin wuta duk da za a sarrafa wa'annan abubuwa to abubuwan da za a yi a sarrafa in ka duba nawa ne babu wuta ko nawa ka biya kuɗin wuta ko nawa ka sayi dizil ko nawa ka sayi fetur kai wannan da abin da kasuwanka har hada ka hada tunda babu wata taimako na gwamnati shi kai da kanka ne zaka yi ka ce kai abubuwan nan kai to idan ka sa kuɗin sai ka ga na waje ya fi sauki akan na gida to wayannan su ne a ginshikan abubuwa guda uku da suke sa idanuwanmu suke komawa kan kayan waje a kan fiye da namu na gida wadda kuma gaskiya laifin gwamnati ce sai ta shigo ta agaza ta taimaka sannan za mu koma a kan kayanmu na gida mu mai da hankali a kan irin kayayyakinmu na gida. To masu sauraro a nan ne kuma shirin namu zai daga aya a madadin bakon namu Profesa Shehu Abdullahi Ma'aji na Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke wajen a jihar Kano da kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin Jody Lagos Gresham na ku babin Jibrin ke fatan a huta lafiya sai wani makon. Can hakika ba da tangarda ba To Madalla a gaida rambin ilimi wakilinmu na Legas baban gida Jibrin. Yanzu kuma lokacin da zan karanto kaɗan daga cikin ra'ayin da kuma masu rauki aiko mana ta imel. Sakonmu na farko a ya zo ne daga Bafa Haruna Bajoga ya ce addu'a Allah ya kawo mana ƙarshen tsaka mai wuya da muke ciki a Najeriya ta hanyar bamu shugabanni nagari a zaben wato a zaben nan da ke tafi. amin sai saƙonmu na gaba da ya zo shi ma shawara ya bare ce shugaba buhari don girman allah da manzansa ka duba lamarin canza kuɗin wato kuɗi da idan basira tun komai bai rincaɓe ba domin idan ka san jiya ka san yau to baka san abin da an jima za ta yi ba balle gobe shawara daga ado salati goma ga annabar jau sai mu na gaba da ke cewa wannan mataki da gwamnatin najeriya ta ɗauka ya nuna cewa ko da kotun koli ta hukunci a ranar laraba ba zai tasiri ba kenan wato dai najeriya ƙanana kawai doka ke aiki a kansu amma su manya sun fi ƙarfinta allah ya kyauta sako daga shehu adamu rajau sai ya saƙon na gaba da ya fito daga isuhun dila faki ya fara da sallama ya ce a yayin da rage kwanaki biyar mu gudanar da zaben shugaban ƙasa a najeriya yana roƙon allah ya sa a yi zaɓe lami lafiya allah ka zaɓa shugaba na gari da za su magance matsalolin da muke fama da su musamman arewacin najeriya duk wanda zai magance wannan masifa to Allah ya baya shugabancin Najeriya amin. saƙo daga Isuhu Dila a wato Isuhun Dila Faki. sai saƙonmu na ƙarshe a yau da yake cewa hakika mun ji daɗi ko mun gamsu da kalaman da shugaba buhari a taron kolin na ƙasar habasha na cewa yana sana kan hali da takura da al'ummar najeriya suke ciki dangane da shin fasalin kuɗin naira na ƙara da wuce wato ya zuwa yanzu nan ba da daɗewa ba allah fatan allah ya ba shugaba lafiya da nisan kwana ya kuma ba shi damar dawowa ƙasarsa lafiya ƙarshen saƙonnin kenan. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a takaice zara gare ki. kudaden kasar iran da ke fama da matsaloli sun rage daraja kasa da mataki 500 ga kowace dala amurka a yau litinin Kasar da ke fama da rikici yayin da masu kasuwanci suka ga rashin ci gaba saboda takunkumi. Kudin na Iran ya fadi zuwa wani sabon matsayi na ƙasa da 500,300 idan aka kwatanta da dala Amurka. A cewar bonbas.com wadda ke tattara bayanai kai tsaye daga hada-hadar kasuwancin Iran. A yau Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya kai wata ziyarar bazata zuwa Ukraine kwanaki gabanin cika shekara guda da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine. Yana mai cewa ya je Ukraine ne domin nuna goyon bayanmu ga 'yancin cin gashin kan al'ummar ƙasar da 'yancin kai da kuma 'yancin ƙasa. Da yake ganawa da shugaban Ukraine a birnin Cape, Biden ya sanar da ba da tallafin dala miliyan 500 a matsayin sabon tallafin Amurka. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce gwamnatin Biden na goyon bayan sayar da jiragen yaƙi samfurin F-16 ga Turkiyya. Ya kuma bayyana ƙarin gwiwar cewa nan ba da daɗewa ba ƙasashen Sweden da Finland za su shiga cikin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO. Wata kotu a Najeriya ta yi watsi da karar da wasu 'yan Najeriya biyu mazauna Burtaniya da ke neman a baiwa 'yan Najeriya mazauna kasashen waje damar su kaɗa ƙuri'a a duk inda suke a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar a ranar 25 ga watan na Fabrairu. kotun ta yi watsi da karar tana mai cewa kundin tsarin mulkin kasar ya bayyana cewa masu zaɓe mazauna najeriya ne kawai ke da damar kaɗa ƙuri'a. To madalla masu sauraro da haka muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun sake dawa a shirin na dare da karfe tara da rabi a wagon Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai da karfe takwas da rabi a wagon GMT da Ghana. Yanzu kan a madadin Zahar Aminu Fage da ta taimaka wajen kawo muku wannan shiri sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Bill Andrande. Daga nan birnin Washington DC ne Sarfila Hashin Gumel ke cewa Salamu alaikum amma kar ku kashe rediyon ku ga shirin yau da gobe shirin matasa.